Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara a Nomad FM Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma si. Baya ga haka muna nan a hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a shida ga watan Agusta shekarar dubu biyu da goma sha tara. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya takaddama ce ta barke tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadago kan batun karin albashi da ya kamata ya fara tun watanni uku da suka wuce. abin da muke so Najeriya sani shine wage muka ce increment of minimum wage minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abin da ma'aikaci zai dauka a Najeriya shine dubu talatin. sannan za ku ji rahoto na musamman akan kalubalen da masu fashin teku da masu fasa bututun mai a yankin niger delta ke janyowa kamar kowace ranar juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar kari a farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Shugaban 'yan shi'ar Najeriya Sheikh Ibrahim Alzakzaki ya dawo gida daga kasar India inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru hudu yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Labarin dawowarsa ya bar magoya bayansa waɗanda suka yi murnar tafiyarsa cikin mamaki. Hukumomi a Najeriya sun ba shi damar tafiya kasar India domin a duba lafiyarsa kafin a ci gaba da shari'a akan tuhumarsa da ake yi da laifuka iri-iri da suka hada da kokarin tada hankali zargin da shaihin malamin ya musanta. elzakzaki da matarsa sun samu rauni a lokacin tarzomar da ta kaure tsakanin magoya bayan su da sojoji suna hannun hukuma tun lokacin da abin ya faru a shekara ta 2015 har mutane hamsin suka rasa rayukansu magoya bayan elzakzaki sun jima suna neman gwamnati ta sake shi wanda ya tilasta wa magoya bayansa yin zanga-zanga da ya janyo asarar rayuka lamarin da ya sa 'yan sanda hana su yin hakan da karfin tsiya. Gwamnatin tsibirin Greenland ta yi watsi da ra'ayin cewa tsibirin na sayarwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya nuna sha'awar sayan tsibirin da ke karkashin kasar Denmark. Sai dai kuma wannan ba shi ne karo na farko da wata gwamnatin kasar Amurka take bayyana wannan ra'ayin na sayan wannan tsibirin ba. william harry seward sakataren harkokin cikin gidan tsohuwar gwamnatin shugaba abraham lincoln da aka yi a shekara ta 1860 ne ya fara tado da maganar sayan tsibirin greenland da iceland a daidai lokacin da yake kokarin sayan jihar alaska daga hannun rasha haka kuma a shekara ta 1946 bayan yakin duniya ta biyu wani tsohon shugaban amurka din shugaba harry truman shi ma yi ta yin sayen tsibirin greenland daga kasar denmark kan farashin dala miliyan 100 amma kasar ta ki amincewa a yau juma'a hukumomin greenland suka sanar a yanar gizon gwamnatin cewa ba su da niyyar saida tsibirin jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar wato a jamhuriyar demokradiyyar congo sun tabbatar da bayyanar cutar ebola akalla a wurare biyu da ke cikin lardin kivu da ke kudancin kasar a karo na farko tun da cutar ta bulla a kasar kamar shekara ɗaya yanzu ta laƙume rayukar mutane 1,800 ana fuskantar kalubale sosai wajen kula da masu fama da wannan cuta ta ebola a sanadin rashin kwanciyar hankali da kasar ke fama da shi daɗin daɗawa kuma mutane ba su ma yarda cewa akwai cutar ba abin da ya sa maimako su garzaya asibiti idan suka kamu da ita sai su miƙe kafafunsu a gida abin da ke janyo yaduwar cutar baya ga haka kuma ƙoƙarin wayar da kan jama'a kan cutar ya sha cin karo da ƙin amincewar wasu daga cikin al'ummar ƙasar waɗanda suke zargin ma'aikatan lafiya domin irin matakan da suke ɗauka na kariya da hana yaduwar cutar. gwamnatin india ta ce sannu a hankali za a janye tarnaƙin da aka ɗora wa yankin kashmir ɓangaren da ke ƙarƙashin rikonta a yau juma'a ne babbar kotun kolin india ta kammala sauraron korafin da editan jaridar kashmir times wato anurada bahsin ya shigar inda yake kalubalantar ka'idojin da gwamnatin ta india ta ɗora wa yankin kwanaki goma sha biyu da suka shige wani lauyan bahsin ɗin ya gaya wa kotun cewa akwai bukatar a bada umarnin sake bude hanyoyin sadarwa na kashmir ta yadda kafofin watsa labarai za su iya tafiyar da ayyukansu a wannan yankin wanda india da pakistan kowace ke ikirarin cewa mallakarta ne jiya pakistan ta ba da sanarwar cewa an hallaka mata sojoji uku a musayar harbe-harben da ta kaure tsakanin sojojinta da na india akan iyakar da ta raba bangarorin kasashen biyu Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya takaddama ce ta kunno kai tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago a kan batun ƙarin albashi da ya kamata a fara tun a watanni uku da suka wuce. Amma har yanzu ana ci gaba da gwagwarmaya abin da ya hana a cimma matsaya balle har a tsayar da yawan kuɗaɗen da za a ƙara ma'aikatan. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da rahoton. Shugaban hukumar kula da harkokin albashi da haƙƙoƙin ma'aikata ta ƙasa, Richard Ebule, ya manema labarai bayanin dalilin da yasa aka samu takaddama a rubuce, inda yake cewa kuɗaɗen da ƙungiyoyin ƙwadago ke bukata ya yi wa gwamnati yawa. Richard ya ce gwamnati ta yadda ta yi ƙarin wa ƙananan ma'aikata daga matakin albashi na ɗaya zuwa bakwai, amma daga mataki na takwas zuwa ƙarshe gwamnati za ta yi ƙarin dubu goma ne kawai. amma sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ulc comrade nasiru kabir ya ce ba haka yarjejeniyar take ba. Abin da muke so Najeriya sani shine wage muka ce increment of minimum wage. Minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abin da ma'aikaci zai dauka a Najeriya shine dubu talatin. 'Yan majalisa sun sa hannu, fadar shugaban kasa ta sa hannu, ta kuma zama doka. To mu abin da muka lura shine gwamnati tana wato abin da muke cewa delay tactics ne. Idan wannan kuɗi tun me aka sa hannu a biya a sun gagara biya to kin ga dole su ta bullo ta hanyoyi da shauransu ai da mai hankali ya san ba kunyan kwadago ke biyan kuɗaɗe ba abin da ba mu yadda ba shine wani sakula da muka gani ya fito daga salaries and wages commission shine wai ƙarin nan za a wa ma'aikata to daga mataki ɗaya zuwa shida za a ƙara musu abin da bai kai dubu takwas ba ko dubu shida sai muka ga ya saba wa yarjejeniya da kuma abin da doka ta ce. to sai dai kwararre a harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa yusha'u aliyu ya ce doka ce ta amince da ƙarin. to ai dokan ƙasa ne ta aminta cewa a rinka yin ƙarin albashin bayan lokaci lokaci saboda haka ba wani matsala ba ne sai dai kawai muna kiran mahukunta da su duba su duba yanayin ƙasan su kuma duba yadda eh, farashi ke sa samuwa ƙasa yake hawa sama yake sauka saboda a daina ɗaukan dogon lokaci ana karin albashin wanda shi ke jawo irin wannan hauhawan ya kamata a yi tsari ne wanda za a kamar bayan duk shekara ɗaya dan abin da za a ƙara ma'aikaci a kara mishi a asirce a farkon shekara wannan zai taimaka ma'aikacin zai kuma taimaki tattalin arzikin ƙasar zai kuma taimaki farashi a cikin ƙasar. Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta ƙasa Shehu Run Shewe ya ce ba ƙarin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba. Mutane suna da karamin tunani ba dubu talatin ba ne magana. In ka karba dubu talatin ka kashe goma na shiga moto kawai ka kashe goma na siya gas ko na abin dafa abinci me rage abin da ya kamata mu yi ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada a ko dubu da ya ka ba mutum in ba hada kai yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta dubu goma zai sa dubu talatin a kai ina amfanin talaka talaka yake cutar talaka ba da aka ko an sa dubu talatin ba shi ba ne maganan maganan za mu yi musamman jara da zai mana tamako wanda kowa zai gin arzikin wannan dubu talatin in ba ka ba nan da shekara biyu ku sai a fara ci neman dubu hamsin kuma. Wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar. Sunana Christiana Gokir, ni civil servant ne a Federal Ministry of Information. To, karin albashin nan ko a yau da na je kasuwa tun kuɗin bai shiga ba kaya sun tashi. kaya sun tashi kuma muna jin waiwai akwai kari a tax akwai kari a vat to ya za mu karasa za mu iya siyan wani abu da kuɗin kenan ba mu samu kuɗin ba daga jin labari kawai kaya sun tashi abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan najeriya sun fara karɓa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda yankin tekunan niger delta ya daɗe yana fama da matsalolin barayi masu fasa bututun man fetur da kuma masu fashin teku wakilin murya amurka lamida abubakar daga port ya haɗa mana rahoto na musamman shekara da shekaru dai najeriya ke fama da barayin mai a yankin niger delta mai arzikin mai su dai waɗannan barayin na ɗanyen mai sun karkasu wurare daban-daban kuma an tabbatar da cewa suna da sansanoni daban-daban kuma suna tace man ta bayan fage fasa bututun mai tare da tace shi ta bayan fage yana haddasa tsayayen mai a cikin ruwayen na yankin niger delta da kuma ƙasa inda jama'ar na yankin niger delta suka dogara ga yin noma barayin na mai dai suna amfani da manyan mazubi domin zuba su irin duron-duron wannan ta'addade yana ci gaba da janyo wa najeriya ɗimbin hasara ta miliyoyin dalolin amurka a duk rana allah tare da haddasa gurɓata muhalli a yankin na niger delta sata ɗanyen mai dai a yankin na niger delta an sha zargin jami'an tsaro haɗi da kamfunan mai banda matsalar ta satar ɗanyen mai akwai matsalar barayin kan teku da ke kawo tsaiko tare da yin tu'annati a cikin ruwayen yankin na niger delta musamman waɗanda ke makwabtaka da ƙasashe irin su zirin gini da dai sauransu wanda waɗannan barayin ke kawo tsaiko wajen jirga-jirgar jirage na ƙasa da ƙasa tuni dai 'yan yankin niger delta suka ci gaba da koka wannan matsalar wani musa umenazu johnson kuma shugaban wata kungiya ta fafutukar tabbatar da adalci a yankin na Niger Delta ya ce. Even the government officials are also dealing on it. Security agencies too are into it too. Yana cewa ne wannan matsalar a yankin na Niger Delta ba za ta kare ba a gaskiya bisa la'akarin cewar jami'an tsaro suna da hannu a cikin wannan lamarin da sauran kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai da 'yan bindigar da ke fasa bututun mai saboda haka tsayawar wannan al'amarin yana da matukar wuya. Shi ma wani ɗan yankin Niger Delta Honorable Sam Ateke ya ce yana cewa ne ayyukan 'yan fashin teku babban matsala ce da ta shafi najeriya ko matasanmu sun ɗauke ta a matsayin wata madogara kuma gaskiya jami'an tsaro suna iya bakin ƙoƙarinsu amma ba su iya daƙile wannan matsalar ne a ganina ya kamata a ce an kawo wasu masana'antu waɗanda za su ci gaba da samar da ayyukan yi ga tsagerun yankin niger delta da dai sauransu domin fasa bututun mai tare da fashin teku ya zama sana'a ga matasan yankin na niger delta to da haka dai na tuntuɓi rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin niger delta wato operation delta save domin jin irin matakan da suke ɗauka dangane da wannan lamarin. Mejo Jona Wanukalu shi ne mai magana da yawon rundunar a jihar ta bayarsa kuma ga abin da yake cewa. where we also have challenges with modified way of getting into those places like far fast, quick. ya ce a gaskiya babu wani kalubale mai razanarwa domin duk inda muka ga kalubalen shiga mukan sauya dubaru mun fito da wani tsari na sintiri na haɗin gwiwa domin kakkaɓe ayyukan 'yan ta'adda kama daga masu fasa bututun mai a yankin na niger delta da kuma 'yan fashin teku lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal a nigeria a gaida lamido abubakar to masu sauraro yau fa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla mun sami kiran mu na farko daga jihar Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana. Amin wa alaikum salam sunana Murtala da Darai daga nan garin Kargodam na kira waya nan kusa da garin Jaji. To Malam Murtala muna jin ka. To ni magan da zan yi akan wutan lantarki ne. Da na ji an ce wanda aka ba su kuntarage na Najeriya kwantaragin su ya kare za a kara ba wasu. To gaskiya tsakanin da Allah mai girma shugaban kasa sai ya rika waigawa bangaren wutan lantarkin nan wallahi ba a shan wuta. amma sai an sa mutane kuɗi ake har wanda ake ba cewa suke wai ba ma sa fita tun da ba sa fita su bai ma gwamnati mana mu ba wai a daina biyan ai ba wai a daina to ina jin mun rasa malam murtala yanzu kuma za mu ƙara koma jihar kaduna da wa muke magana to shi ma din wannan murtala ne amma kuma daga garin rigasa ne kuma a kaduna tarayyar najeriya lallai kam to muna jin ka murtala ko madalla to a hajiya abin da ne nazari shine a wannan sati wani abu ne da yake bamu mamaki a musamman su manyan mu na za ki ga ko dai su suke kan mulki waɗanda suke yanzu da wanda suke da sai ki ga a ba mu taba ganin wani shugaban kasa wani bangaren kasar nan sanda yake mulki a ci an kama wani dan yankin kudancin kasar nan ko bangaren yarba ko bangaren yamuri an ɗaure shekara hudu ba amma sai nan arewa ne yana mulki ko da wanda suka sauka dama da da yanzu ga an kama yan arewa tsaurin shekara hudu ba wani abun da ya kamata ko ahuwa da sauransu ya kamata fa manyan mu mu dawo hayyacin mu naka naka ne duk laifin da ya tun da wasu bangare ba ce ɗaura nasu yanzu ki duba kamar irin sa alemi sai da ya je ya dawo gullo ya mai ahuwa duk da yara sai da ya mai ahuwa laifin da ya yi da sauransu ya kamata a dinga kishi kuma a dinga zufafa tunani da fatan za a gyara tashi lafiya. To mun gode Murtala daga Kaduna yanzu kuma sai zuru. Salamu alaikum da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Ngaro muna jin ka. To malama ne muci barka da yammaci kuma ni abin da nake so na so in jinjina ga wasu mutane ne a zakwakwaran mutane a jihar Kebbi. Hmm. Shugaban karamar hukumar Danko Sagu Suleiman Sahabi Inji duk da ya sauka to muna mai fatan alkhairi ko muna fatan Allah ya kawo babban rabo ko muna fatan eh, a daure ya dawo ya kara neman takara nan domin za a samu ci gaba. domin yayi mun gani mun ga abin alkhairin da yau karamar hukumar Danko Sagu Suleiman sabin bi Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma abocin takarar shi kuma Abdullahi Musa da ke zuru shi ma wannan mutumin mutumin kirki ne mutumin mu ne ko muna fatan Allah ya tabbatar da alkhairi kuma gaskiya al'amari daga karshe dai ina kira ga shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata maganar ne din nan da muka ji an zai kwace ta a hannun yan kasuwa to ya kamata fa ya kwace domin gidana ina ganin ba na shan gulab din da ya kai guda uku amma ina tabbatar miki da duk wata sai na biya kusan naira dubu biyar akwai ma yanzu ma an zo an kara an ce sai ka biya naira dubu shida to gaskiya wutar lantarki ne mu a jihar kaduna ba ma shan na sati ɗaya amma muna biyan na wata ɗaya da haka kin ga mu ana toye mana haƙi don haka ya kamata shugaban ƙasa fa ya duba wani al'amari karshe ne muke fata alkhairi alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karon najeriya tashi lafiya. to mun gode alhaji musa garo masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun sami kira daga jihar taraba da wa muke magana kina magana da sa'idu muhammad jalingo to malam sa'idu muhammad jalingo muna jin ka na farko dai na farin cikin yau saduwa da ku gaskiya na da na neman ku to mu ma mun yi farin ciki sannan kuma gaskiya kasar mu nan najeriya na mata fatan allah ubangiji ya ba ta zama lafiya ko kuma Allah ya baku nasara irin wannan bayanai da kuke ta faman yi mana nan da kira da rediyo gaskiya muna jin daɗin wannan al'amari Allah ya taimake ku Allah bako nasara na gode to mun gode sa'idu muhammad jalungu yanzu kuma sai jihar jigawa da wa muke magana To assalamu alaikum muryar Amurka suna na Isa Sani mai asanar garkon alli karamar hukumar kiyawa jihar Jigawa. To Isa Sani muna jinka. Ah. sau da ke juma'a ce ra'ayi ne na ƙashin kai to zan yi kira ne ga gwamnatin jihar jigawa ƙarƙashin jagorancin gwamna badar muhammad abubakar da cewa a dubi hanyar mai ta da gara an da zata dogar kwan alli ta wuce har aujara wato mai tsawon kilomita 38 wacce sun tsohuwar gwamnati aka fara ta wannan gwamnati da ta zo ta karasa to kuma a halin yanzu abin da muke fuskanta yi ne ana cikin yanayi na damuna wannan hanya ta musana nan ta fara yankewa wani guma idan dai za ta gaba da yin ruwa kafin damunar ta wuce <coughs> za a iya samun matsala hanyar nan ta yanke saboda ka muna kira ga mai girma gwamna do Allah do annabi to da alama mun rasa malam isa sani yanzu kuma sai jihar jigawa da wa muke magana malama barka da kokari barka da yamma yauwa barka dai da wa muke magana To sunana injiniya dan Juma mai gidan bidiyo yanzu haka ina kiran ku daga nan garin birnin kudin jihar Jigawa. Mm. To a ainihin lokacin da zan yi a nan wurin shine gaskiya akan maganan da wutan nefan nan. Gaskiya mu a matsayinmu na talakawa muna mai masu goyon bayan cewa mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari akan wannan wutan nefan nan a dawo da ita inda take domin saboda an baka san To mun rasa injiniya. Inda ka fito. Oh, muna jin ka. Yau wato saboda haka muna kira ga ainihin mai girma shugaban kasa nefan nan dai a dawo da ita a matsayin nefan tattawa nan gwamnati. Ina muku fata alkhairi da fatan za ku tashi lafiya daga nan gidan bidiyo daga nan birnin kudin jihar Jigawa. To mun gode injiniya juma yanzu kuma sai jihar Bauchi da wa muke magana. Kuna magana da injiniya Rilwani daga Finland Fulani. To muna jin ka. Eh, a ni sakon da zan bayar zuwa ga masu ibrahim da zaki ko za ka dan rage rediyon ka eh bari kuma kai kina ji na muna jin ka yawwa ke sako nake bayarwa zuwa ga malam ibrahim kamar yadda ya je kasar indiya allah bai sa an yi masa jinya ba ya dawo kasa najeriya ya taimaka ya yi biyayya da dokokin najeriya domin a samu zaman lafiya a najeriya da an bi dokokin najeriya da an zauna lafiya amma ga saboda rashin bin dokokin najeriya shi yasa ba a samu zaman lafiya ba aka dinga samun hatsaniya kala kala ita kuma gwamnati ta duba don girman allah ta yi musu adalci a wajen da suka yi laifi a ba su laifin su wajen da suka yi daidai a ba su daidai su domin mu samu zaman lafiya da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum injiniya rizwan daga kunyan fulani assalamu alaikum to mun gode injiniya rulwanu yanzu kuma sai kiranmu na karshe wa alaikum salam da wa muke magana Muna magana alhamdulillah yau Allah ya sa na kama ku. To alhamdulillah. Da wa muke magana? Na daɗe ina kuna magana da Malam Lawan daga jihar Kogi. To Malam Lawan muna jin ka. magana na da nake a kan batun nefa don Allah don annabi. muna roƙon mai girma shugaban ƙasa ya duba mana maganar nefa ɗin nan don karɓanta hannun 'yan kasuwa ya fi mana daɗi don haka muna roƙo don allah don annabi ya taimaka mana yanzu gidana globe guda nake amfani da shi amma ina biyan kusan dubu biyar da ɗari biyar don haka ina fata shugaban ƙasa zai duba mana al'amarin na gode. to mun gode malam lawan madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan ku muna godiya sai kuma idan allah ya kai mu wani makon mai zuwa masu sauraro kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu ya ce karfe 4 da minti 56 yanzu kuma sai labaran wasanni daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni kocin club din kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru na 'yan kasa da shekaru 23 tsohon kaftin din indomitable lions daga bexon ya fitar da sunayen masu taka leda na kulab din su 23 waɗanda za su gwabza su da kulab din kasar tunisia domin tankaɗe da rariyar da ake gudanarwa na cin kofin matasa na nahiyar afirka a kasar masar sai kuma kulab din ms ta kasar jamhuriyar kamaru wanda ta fito zakaran kulab din ƙwallon kafa na kasar kamaru a kakar wannan shekara ta 2019 sun gwamza da kasar congo demokuraɗiyya a birnin yawunde cikin makon da ta gabata kulab ɗin guda biyu sun yi cancaras ba wanda ya jefa wa ɗan uwansa kwallo guda ɗaya a ragarsa a fafata wadda suke yi na cin kofin zakarun kakar wannan shekarar bisa ga jagorancin ƙungiyar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka kaf sai kuma hukumar ƙwallon kafa ta kasar kamaru finkafut anda take ta kokari kokari na yi wa tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru wanda tawarinsa suka dinga haskawa a shekara ta dubu biyu da kuma dubu biyu da goma sha biyu a fagen takale da patrick boma domin ya zamto sabon mai horar da masu bugawa yan dimitips lions amma har yanzu ba a samu cikakkiyar amsa ba ko da yake ana ganin kungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru ta cancanci patrick boma muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To Madalla, masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. shugaban shi'ar najeriya shak ibrahim elzazzaki ya dawo gida daga kasar india inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru hudu yana tsare a hannun hukumomin najeriya gwamnatin tsibirin greenland ta yi watsi da ra'ayin cewa tsibirin na sayarwa ne bayan da shugaba donald trump ya nuna sha'awar sayan tsibirin da ke karkashin kasar denmark jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun tabbatar da bayyanar cutar ebola akalla a wurare biyu da ke cikin lardin kivu da ke kudancin kasar a karo na farko gwamnatin india ta ce sannan a hankali za a janye tarnaki da aka ɗora wa yankin kashmir bangaren da ke ƙarƙashin rikonta To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chan ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.